شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد أنقوى وإن لسكي سورارم لكم كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا هدو قوة سفر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda shi daidai da 22 ga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin farko muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata azimuhu sannan mu zo mu darasi cikin littafin الهدية الهادية ila طائفة tijaniya. na babban malami dinin hilali Allah subhanahu Ta'ala ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama wannan ita ce halka ta ashirin da biyar cikin wannan littafi na mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu kafin mu fara karatu akwai wani dan uwa daga Nijar yana ɗaya daga cikin bayan Allah da suke ba da gudunmawa wajen abubuwan da muke na addini wasu bayan Allah sun tasa shi gaba da niyyar cewa sai sun ga bayansa to kuma matsaloli sun ɗan faru amma wani Kulu lahu muna ce masa akwai lokacin da wani abu zai faru mutane na ganin sharri ne kuma alheri ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wanda suka zo da kirkiran karya, Allah ya ce jama'a ce a cikin ku amma la tahsabuhu sharran lakum kakku tsammanin wannan abin sharri ne a gurinku. Allah ya ce bal huwa khairul wannan abin alheri ne a gurinku. ku to muna roƙon Allah shi wannan bawa Allah ya sa abin da zai ya faru a madadin suna ganin cewa sharri ne to muna roƙon Allah ya mayar da abin ya zamanto alheri a wajensa don tsarkin sunayensa sannan Allah ya tsare shi daga dariyar makiya don tsarkin sunayensa sana kuwan ɗan uwa wato Dr. Bashir a dakta ne yanzu haka yana ya turo sako na naira dubu goma cikin wannan asusu na mu'assasa ta Sahabatul kiram yana buƙatar addu'a cewa Allah ya sa ya kammala doktoran Salafiya da kuma projet ɗinsa. Dakta saƙonka ya zo, da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake da wahala Allah ya sauwaƙe maka shi don tsarkin sunayensa. Akwai abu na uku na manta amma sai halka ta biyu. Cikin abubuwan da muke faɗa a yanzu, wannan babi wanda yake da alaƙa da wato abin da ya shafi dalilan da suke nuna san annabi kuma suke bayyanar da mutum yana girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun faɗa abu na farko shine gabatar da shi annabin akan kowane mutum da kuma wato fifita shi akan kowane mahaluki mun faɗi abu na biyu shine sulukul adabi ma'ahu shiga hanyar ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku kuma tasdiquhu fi ma akhbara gasgata annabi cikin duk abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru to shine malam yace qala Allah azza wa jalla Allah yace wan najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraron ya faɗo da haka nan wajen Allah ya yi rantsuwa da tauraro lokacin da tauraron ke faɗowa. Wasu malamai suka ce, akan ci annaju Allah ya yi rantsuwa da Alƙur'ani lokacin da Ƙur'anin ke sauka. Ba don kuma ma, saboda Allah matafafin sarki ya ce fala'uku sun mu bi mawaƙi in nuju, wa inna hula ƙasamun lau ta'alamuna abu. an ce ma alƙur'ani najm ne bi annahu nazzala munajjaman ya sassauka lokaci bayan lokaci da haka idan hawa da ma'anin iza nazala wasu malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da zuciyar wani mutum wadda take da haske da shirarwa kamar yadda tauraro yake da haske da shirarwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dalilai guda uku a ƙur'ani da ya sanya tauraro saboda su a suratul um, annahali ya ce wa alamatin wa bin najmi hum Allah ya sanya alamar da tauraro da shi suke gane ina suka fito ina da su kamar ni da nayi zama a wasu nahiya wacce take da alaka da ruwa kuma wani lokaci zaka ga muna tafiyar dare a jirgi tafiya mai nisa za ku bar wani gari zuwa wani gari don ku je ku kamo kifi za ka ga tafiya za ku yi ta awanni a ruwa daga guri kaza zuwa guri kaza to wanda suke matuƙa jirgi ne idan an tashi za a yi tafiya babu wata alama da za ka iya gane daga nan in ka tashi ina za ka yi kawai taurari suke kallo a sama sai su gane cewa wannan taurarin idan sun sa shi a dama to guri kaza za su ɓulla wannan taurarin in sun sa shi a hagu guri kaza za su ɓulla shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtarun to kun ga kallon tauraro ka sashi a dama ko ka sashi a hagu ka gane cewa ga inda ka fito ga inda za ka akwai alaƙa Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama alama tauraron da ina ka fito a duniya a ina kake ina kuma ka fara sannan alƙur'ani ga baki ɗayansa da ake ce masa aya me ma'anan aya shine alama shi yasa sambut in aka ce an saka shi in ka shigo gari ko baka san ko ina ba da zaran aka sanya sambut da aro duk inda ka zo ka gane inda kake in ka zo wannan yanayin ya rubuta sunan ko ina ka gane cewa wannan ita ce hanyarka wannan ba ita ba ce hanyarka da haka littafin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah kasancewarsa aya aya to kowace aya tana nuna maka yadda za ka sadu zuwa ga Allah lami lafiya lau ba za ku samu matsala da shi ba don haka cewa wanne jini idan hawa ina rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske da shirarwa kamar yadda tauraro yake da haske da shirarwa suka ce jawabin rantsuwar shi ne ma dalla sahibukum abokinku bai ɓace ba wa ma gawa kuma shi ba halakakke ba ne wa ma yantiku anil hawa sannan bai magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha face manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi yake bi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala menene alaƙar suratul najmi da suratul isra'i suna da alaƙa tare da cewa suna da nisa suna da nisa suna da nisa amma suna da alaƙa suratul isra'i alaƙarta da suratul najmi suratul isra'i tana magana akan abin da ya shafi fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis ita kuma suratul najmi tana magana cewa fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan baitul maqdis zuwa sama ya je dawo shi yasa za mu ga a suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya nuni akan wannan cewa ma ja'alna ar a allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata al-mal'unata fil qur'an wa nakhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da wasu ke ganin wannan abun ba zai yi ba shi faruwar abin a wancan zamanin mu'tiza ne gare shi amma tafiyar da annabi yayi ake ganin ba za ta yi ba saboda tazaran tafiya ta watanni yayi ta a dare ɗaya dawo ai mu yanzu gashi a wannan zamanin abin yana faruwa mutum a dare ɗaya zai yi tashi yanzu ya hau jirgi da daddare gobe kada an ce da safe ya jira saudiya to shi gare shi a wancan lokacin da bai yi wa mu'ujiza ne amma mu yanzu yana yi wa kuma ba mu'ujiza ba ba mu'ujiza ba ne da haka da ya je ya dawo ya zo ya ba mutanen makka labari cewa ya tafi daga nan ya je baitul muqaddas daga baitul muqaddas an ɗauke shi an tafi da shi sama sai suka zo suka ce a wannan maganan ba su yadda ba ƙarya ne suna da tambayoyi da za su yi masa aka fara to shi yasa da aka zo ana so za a yi ma annabi tambaya ta yakkuri sai Allah ya fara da rantsuwa cewa wan najmi idha hawa shine yuqsimu Allahu ta'ala bin najmi hina ma yamilu ila al-ghurub Allah yana rantsuwa da tauraro lokacin da ya karkata zai faɗi wanda mun faɗa mun ce akwai maganganu na malamai da yawa a ƙarƙashin wannan najmi iza hawa ɗin nan Allah ya rantsi da tauraro lokacin da tauraron yake ainihin wato faɗowa kamar yadda za mu ga al Ibn al ya kawo a cikin tafsirin sa Zadul Masir maganganun ainihin wato malamai wajen wannan jimi iza hawa ya kai maganganu wajen guda biyar da ya kawo akwai magana ta farko shine annahu surayya surayya dinnan wani tauraro ne wannan shine abin da aka ruwaito daga al-aufi daga ibn abbas ibn abi najih daga mujahid qala ibn qutayba ibn qutayba yace wal arabu tusammi as-surayya wa hiya sittatu anjumin najman taurari ne guda shida sune surayya wa qala ghayruhu hiya saba'a wasu ka ce taurari ne guda bakwai yace fasittatan zahira guda shida daga ciki a bayyana suke ɗaya kuma a ɓoye take yimtahanu bihan nasu absarahum wanda ko yamtahinun bihin nasu absarahum wanda mutane suke jarraba ainihin wato ganin su da ita sannan magana ta bi shine ar-rujum minan nujum abinda ake jifa na ainihin wato taurari a wannan al-rujum abinda ake jifa na abinda ya shafi taurarin da ake yin jifa da su kamar idan muka koma farkon suratul safati zamu ga Allah subhanahu wata'ala yayi maganan cewa wasafati saffa bayan da Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa to wajen wasafati saffa din malamai suna da maganganu amma ba shi muke so mu kawo ma a ciki har Allah inda yake cewa inna zayyana sama'ad dunya bi zinatin al-kawakibi sai yake wa hibdan min kulli shaytanin maridi la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhuran wa lahum adhabun wasil illa man ikhtafa illa man illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun saqi to wannan tauraron da Allah madaukakin sarki yasa wanda suke jeho shedanu wasu malamai suka ce wannan shi ya'ani ma yurmi bihi ash wannan ita ce maganan al wato ikrama daga ibn abbas magana ta uku ita ce annahu al-qur'an nazala ta mutafarriqa ya sauka a rarrabe kamar ayat da muka kawo wannan ita ce magana ata daga ibn abbas daga al-imam al daga mujahid da haka mujahid yake cewa kana yanzil nujuman salasa ayatin wa arba'a ayatin wa nahwi zalika alqur'ani haka ya dinga sauka aya hudu aya biyar sura har ya gama sauka a cikin shekara 23 shine wan najmi ilaha magana ta hudu shine nujumus sama'i kulliha taurarin sama dukka wannan an sake ruwaito shi daga mujahid sannan magana ta biyar shine annaha az-zuhra wannan shi ma az-zuhra din wani nau'i ne na ainihin wato tauraro dukkan waɗannan maganganun malamai ainihin wato sun yi su da haka wannan shine ma'anan wan najmi idza hawa Allah ya rantsi da tauraro ko ya rantsi da Qur'ani lokacin da al yake ainihin wato sauka to da haka zamu ga cewa Allah sai ya kawo jawabin rantsuwan yace musu ma dalla sahibukum wa ma gaba abokinku bai ɓace ba sannan kuma shi ba halakakke ba ne shi ne inna muhammadin rasulullahi haƙan wasu dikan annabi muhammad ɗan saƙo ne daga wajen Allah wajen da gaske wa inna hura shidin murshidin kuma shi shiryayye ne mai shiryawa ne ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya walaisa bi zalin wala gawi shi ba batacci bane shi ba halakakke bane wa hadha jawabul qasmi wannan shine jawabin rantsuwar da Allah yi ma dalla sahibukum wa ma gawa da haka anan wajen Allah ya kore wa annabi sifa guda biyu annabi shi ba halakakki bane ta yadda wato mutumin da ya san ilimi yake aiki da abin da ya karanta daga nan gawa halaka ke shigowa za ku ga a cikin alkur'ani Allah yana ta siffanta yahudawa da irin wannan sifar a gurare da yawa Allah madaukakin sarki musamman a suratul a'raf zaka ji yana fadan cewa bayan masu wucewa sun riga sun wuce wa'inda suka zo baya da suka gaji littafi to shikenan sai ga matsaloli sun biyo baya wannan duk wanda ya karanta Qur'ani zai ga cewa wannan ɗai ne daga cikin sifa ta Yahudu da Allah subhanahu wata'ala ya dinga faɗarsu da ita a cikin ainihin wato Alƙur'ani to wannan sifar sai Allah maɗaukakin sarki ya korewa annabi ita ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba Allah da ya gama magana da annabi Musa sai ya ce wa qatta'nahum fil ardi umaman sai ya ce minhum as wa minhu duna zalika mun yanyanka su al'umma al'umma a cikinsu akwai mutanen kirki akwai akasin haka wa balawnahum muka jarrabe su bil hasanati was sayyi'at da abu mai kyau da mara kyau don la'allahum yarji'una don su dawo zuwa ga Allah sai yace amma fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan su mutanen kirkin sun tafi 'yan baya da suka zo baya mutanen banza wadda sun ba da suka gaji littafin Allah ya akhuduna arda hadal adna suna karɓan wannan kaddara ta duniya kaskantacciya akan littafin Allah wa yaquluna kuma sai su ce sai gufaru lana ai da sannu za a gafarta mana abinda muka yi mun gane ba kyau mun tuba mun koma zuwa ga Allah Allah ya ce wa in yi atihim ardun nusluhu idan wata kaddarar ta duniya ta sake zuwa kwatankwacin wancan ya akuzu sai su sake karba Allah ya ce alam yu'khaz alaihim mithaqul kitab shin ba a dauki alƙawarin littafin Allah da su ba cewa Allah ya qulu alallahi Allah illa al duk maganar da ta shafi Allah kar su kuskura su faɗe ta in ba gaskiya ba ce Wadda rasu ma fi sannan ai sun karanta abin da ke cikin littafin na Allah wanda aka ɗauki alƙawari da su a cikinsa me suka karanta shine wadarul akhiratu khairul lil ladina Yadda ƙuna, gidan lahira ya fi zama alheri ga waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ce afala taqiluna yanzu ba su da hankali ne wannan yana cikin siffar su shi yasa Allah sai ya ce to wallazina yumsikuna bil kitabi wanda suka yi riko da littafin Allah wa aqamus salata suka tsayar da sallah inna la nudhi'u ajra al muslihina ba za mu tuzarta ladan waɗanda suke masu islahi ba to da ya gama da wannan ne a ɗaya ɓangaren sannan ya zo ya ce wa annabi watlu alaihim na ba allazi hu ayatina ka ba su labarin wanda muka ba shi ayoyinmu fansalaka minha sai insila kamar yadda ka san maciji yana yin saba ya cire fatar ya aji babu ran da macijin zai koma jikin wannan sabar da i kamar yadda Allah ya ce fa'ilan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka zari ka san cewa idan watan almuharram ya wuce ila yawmil qiyamati in kaga wani almuharram din ya dawo to ba wannan bane da ya wuce shi yasa Allah ya ce fansalaka don me don ya nuna maka shi wannan malamin ya yi karatu amma ya ajiye aiki da karatun kuma babu ran da zai koma ilayen mulki a mace da aka fa'at ba a hushe tsanu maimakon ya damanto shi yake bin shaɗan sai Allah ya mubalagar da zai nuna maka wannan ya kai makora wajen lalacewa shaɗan ne yanzu yake to a karamakan laye kuma ina za mu je ne fa'at ba a hushe tsanu ta shine kun ga sai Allah yake fa kana min al-gawi kaga sai zamanto daga cikin waɗanda suke halaka ko to shi yasa Allah yake ma dalla sahibukum wa ma gawa uban abokin ku bai bace ba kuma shi ba halakakke bane sai yadda ga ilimi daga wajen Allah ya sani amma yake aiki da abin da ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba haka yake ba da haka wannan ita ce siffar da duk wanda ya karanta alkur'ani zai dinga gani ta yahudu Allah subhanahu Ta'ala yana faɗa a cikin ainihin wato alkur'ani haka in muka koma za mu ga cewa manzanni da Allah ya dinga ba mu labari a kansu Allah maɗaukakin sarki yana cewa dukkan abin da zai nuna wa mutane na girman Allah sai da ya nuna musu yace wala qad arsalna rusulan min qablika mun turo manzanni kafin kai minhum daga cikinsu man qasasna alayka akwai wanda mun baka labari ka san su wa minhum a cikinsu akwai wa'inda mallam na qasus alayka ba mu baka ka su ba baka san su ba Allah ya ce wa ma kana min rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah babu wani annabi da ya isa zo da aya daga wajen Allah sai da izinin Allah din fa idza jaa amrullahi qudiya bil haƙƙi. idan al'amarin Allah ya riga zo kuma za a hukunci da gaskiya ne wa kasira hunalikal mubtilun duk wani mabannaci to kuma ya riga hasara sai yadda hali Allah ya faɗa aikin da yake yace Allahu lazi ja'ala lakumul an'ama Allah shi ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha dan ku hau akwai wanda ake hawa wa minha ta'kulun sannan akwai wanda kuke ci sannan walakum fiha manafi'u bayan amfani da kuke da shi wadda ta tablugu alaiha sun fi su kun sannan wa alaiha wa alal fulki tuhmalun ku hau kanta, sannan ga kwale-kwale sai ya ce wa yurikum ayati annabi kowa ya san bai taba zuwa teku ba nahiyar da ruwa take ya rayu a jaziratul arab inda babu teku amma yana ba da labarin abin da ke teku wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa sai ce fa ayya ayatin lahi tunkiruna da wanne ne daga cikin ayoyin Allah kuke yin musu sai yace afalam yasiru fil ardi wai mutane dan Allah ba za su yi tafiya ta itibari ba a doran ƙasa fa yanzuru su yi duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ƙarshen duk wata al'umma da ta zo kabaninku wanda kanu aksara minhu wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardi duk yadda kake ganin duniya ta ci gaba yanzu to akwai al'ummar da Allah ibada labarin ta ce fa ma balagu min ishara ma atina mi ishar daya abu guda a kasashe goma idan an kasashe goma sai a dauki daya to wannan dayan kuma da aka dauka cikin goma a sake kasashe goma a dauki daya shine mi ishar duk yadda wani ke ganin duniyar nan ta ci gaba Allah ya al'ummar da wannan al'ummar har ta tashi Allah ya ce ba mu ba ku ɗaya bisa goma min ishar ba abin da maka ba su amma Allah ya ce fa ma agana anhum ma kanu yaksubuna duk wannan aikin da suka yi na ci gaba bai musu amfani ba falamma ja'atuhum rusuluhum bil ce, lokacin da manzanni suka zo musu da hujja daga gurin Allah cewa ga abin da ya kamata su na gaskiya farihu bima indahum min al-ilm alfahari suka yi suka ce ai su mutane ne masu karatu sun waye sun san harkar rayuwa wayannan annaban gidadawa ne yan ƙauye ne ba su san abin da ake ba kamar yadda duk wani ɗan bokon da bai san Allah ba haka yake kallo ɗazun nan wani suna waya da wani muna tare matsalan boko ta taso ya ce shi wallahi da a ko da zai sai kwalayen nasa ma na karatun da da digirinsa da mastarinsa ya ce billahi da zai da su ya ce gashi nan kan ban da dafan kwalayen ba abin da ya tsira namu zai ce da ma da ƙur'ani da ya fiye masa kun ga ya fiye masa fari bi ma indakum min ilimi sai suka alfahari da abin da ke gurin na ilimi da haka maganan wani ya zo yana tinkahu da harkar ilimi da rena masu addini kakku ɗauka cewa yanzu aka fara ba yanzu aka fara ba Allah ya ce wa haƙa bihin ma kano bihi abin da suke cewa a kawo kuma sai isauka gare su da haka wannan shi ne da Allah ya faɗa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wanda kuma suke da mugun ɓata a kokarin yin aikin addini ne, kiristoci, sannan wa ma yantiqu anil hawa annabi bai magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha fati wahayi to haka Allah ya ci gaba da magana har aka kai inda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace afatumarunahu alama yara yana ku dinga jayayya da abin da annabi ya gani Laƙajara a Allah ya ce wallahi annabi ya gani min ayati rabbi kubra daga cikin ayoyin ubangiji manya manya shi yasa aka tara masa annabawa yayi musu limanci ya je sama ta kaza to wannan mukamin na annabi shine su ma sufaye suka zo suka rabe makansu suka kawo wata ka'ida suka ce ma jaza linnabi mu'jizatan yajuzu anya yakuna lil wali karamatan saboda haka shi ma wani kawai yana zaune ko a Najeriya ko a Maroko sai kawai ya ce maka shi ma ya yi Isra'i da Mi'raji ƙwarai ya ce maka ya je Baitul Maqdis shi ma ya haɗu da annabawa can daga sai shi ma an kai sama ya je wuta ya je aljanna ya dawo a dare daya can duk wayancan annabawan ya gansu. ba nan muka yi ta karanta ba shi bayan yana faɗin jihar laƙitul mustafa bi uruji kiri-kiri suka suka ci karo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiri da wuzu daga nan kuma ya tattaka ya mai raji shi ma ya tafi gurin allah hmm? a ɗazu ɗauko malam abu aisha ya karatu allah ya saka mar da alheri ya ji ya ɗauko duk wannan ɓoye da kuke yi huɗubar shi shehu ibrahim ya su wacce yi a sudan huɗuba al maganan da kuke ta ƙoƙarin korewa cewa ƙarya ne ba shi da alaƙa da aƙidatun wahadatul wujud tun da dai ya riga ya faɗe ta yanzu da sautin shi kuma akwai ta ya za ku yi a ba yadda za ku yi sai dai kawai in za a tuba a tuba wannan ita ce magana ta gaskiya wadda aka in mun zo in Allah yarda za ku bi malam yace wal jafa'u kullal jafa'i jafa'i dukkan jafa'i balil kufur. kai ba ma wannan ba kafirci kullul kufur shine dukkan kafirci ittihamuhu tuhumar annabi wa takzibuhu da kuma ƙaryata shi bima akhbara da abin da ya bada labari wannan zindikin wannan mulhidin wannan zindikin wannan mulhidin Abdul Jabbar dan gidan Nasur Kabara mutane ya kamata ku gane cewa fa wanda duk zai iya zagin sahabban annabi ya zagi matar manzon Allah to dama alama ne zuciyarsa tana da matsalar da zai iya kuma kaiwa kan annabin to yanzu shine yanzu ya raba da sunan zai ba annabin kariya amma yana faɗa kalmomi na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba kowa ya gane cewa zagin annabi yake yi ba saboda a cikin maganganun shi ya taba cewa zan dawo kan shi idan an kashe shi in gandu ya sa an kashe shi to ya sani fa annabi Muhammadu ya sa aka kashe eh annabi Muhammadu da yake da uban shi ne da yace annabi annabi aka kashe ya kamanta kanshi da annabi ne ko dan annabi ya daidai yake da kasanci a wajen shi ko ya kamanta annabi da kanshi ne ko yana ganin kafaɗa da kafaɗa suke da annabi ɗayan biyu ne ko dai ce ya faɗi wannan ne cewa in an kashe shi annaba aka kashe ko don wulaƙantuwar annabi da ƙaskantar annabi da shi da shi ɗaya suke ko kuma a'a yanzu shi matsayinsu ya taka ya kai na annabi shi ne dalilin da zai sa ya faɗi wannan bai wuce ɗayan biyu ko dai annabi ya ƙasƙanta ya wulaƙanta ya dawo yanzu da shi da shi ɗaya ne ta yadda in an kashe shi annabin aka kashe ko shi ya ɗaga daga matsayin da yake ya kai matsayin annabin shi ya sa ya ce in an kashe shi annabi aka kashe sai ya zo ya ja hadisi abinda babu a cikin larabcin hadisin sai ifurta wannan kalmar sai ce an faɗawa annabi ita kuma shi yake so ya faɗawa annabi ita amma in ka ɗauko larabcin hadisin za ka ga babu wannan kalma misali zai ja magana larabci ya ce an ce annabi ya yi fyaɗe za ka za a cikin larabcin hadisin babu kalman fyaɗen shi da ya je wajen fassara shi ya jan hadisin sai ya zo ya cusa kalman a ciki Dan yana so ya zagi manzan Allah ya ci mutuncin manzan Allah amma kuma wai da sunan ba annabuwa kariya wani jahili a cikinsu wanda bai yi karatu ba bai karanta ƙur'ani ba ya turo min wai yana cewa wai wai wa'annan hadisan da ke bukari da muslim wai su suke sawa wai yahudawa wai suna taɓa mutuncin annabi wajen yi masa zane na ce amma kai ban taɓa sanin kai jahili ba ne ɗan jahila baƙin ƙirin jahili mugun jahili baƙi na ce ashe ina ganin ka haka ko ƙur'ani ma baka karantawa na ce jahili gaba da baya na ce in ba jahili ba wanda bai san ƙur'ani ba bai karanta ƙur'ani na ce wa'annan mutanen da kake cewa wai sun dogara da hadisi a bukhari da muslim wajen yin zane ga annabi na ce kana ina ne a ƙur'ani suka ce Lakari sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha Fakiru, wani hannu agniya, suka ce Allah talaka ne ne masu kuɗi lokacin da suka faɗa haka akan Allah ƙur'ani ya hakaito a Bukhari da Muslim suka ga wata magana da take da alaka da wannan da suka faɗa ma Allah cewa su ne talaka Allah ne talaka su ne masu kuɗi nace lokacin da suka ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu dan yana daga cikin ma'anan lankwashewa shine hannunka ya zamanto a danke take ba ta da alheri ko ba ce sa idan bahaushe na so ya siffanta wani da marowaci bane sai ce hannun jarire yake da shi ko hannun yan dambe hannun da yake a dunkule sai sai suka faɗi wannan na ce kana ina ne da suka faɗa ma Allah wannan a Bukhari suka gani ko a Muslim na ce lokacin da suka ce na na Maryama mazanaci ya ce Qur'ani ya kaito wa qaulihim ala maryama buhtanan azima a bukhari da muslim suka ga wannan suka suka lokacin da suka zo suka ce wa annabi Musa yana zuwa miƙati magana da Allah ba za su yadda ba sai sun bi shi aka ce wa tara Musa qaumahu 70 rajul miqatina ya ɗauko mutum saba'in ya tafi da su Ya je magana da Allah suka ji bayan an gama suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai Allah ya fito ƙuru-ƙuru mun gashi na ce wannan abin da suka yi ma Allah na ta'addanci a Bukhari da Muslim suka gani abin da Allah ya faɗa akan suka faɗa kan annabi Musa ya kira mu ya ce kada mu yi haka ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda wajiha na ce wannan abin da suka wa annabi Musa na cutarwa da kazafi a Bukhari da Muslim suka gani gashi nan al'ayatu kasira nace to ga Qur'ani yana faɗa a gurare da yawa yana cewa innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin yana cikin aikin su dama kama annabawan Allah su kashe lokacin da suke kama annabawan Allah Qur'ani ke kaituwa su kashe a Bukhari da Muslim suka samu wata shubhar da suke kashe annabawan Allah na ce ci wanda a tarihinsa ɗan ta'adda ne ɗan ta'addan da yana iya kama annabin Allah ya kashe dan ya zo ya yi zanen annabin Allah ya ci mutuncinsa sai ka zo ka ce wa ai Bukhari da Muslim ne da su ya dogara da da ya kama annabin Allah ya kashe da waye dogara saboda haka wannan shine shi ma ya jira ina nan tafi zan zo kansa da izinin Allah da haka nan zamu tsaya zamu taso insha Allah wal jafa kullal jafa Badal, kufr da haka shi yake zagin annabi sai kuma ya ci an zagi annabi ai maganar da za ku ga cewa babansa ma bi yadda ya ma babansa saboda girmama shi amma yana iya fitowa shin in yana ganin ana tuhumar Annabi da karashi babansa babu tuhuma a kansa ne me yasa irin kalmomin da aka tuhumci baban shi da shi shi bai fitowa ya faɗa wa duniya ƙarar waɗannan kalmomin sai ya sauka bai faɗar su sai ya zo da sunan kare mutuncin annabi kuma zagin annabi yake yi saboda haka wannan renin hankali ne ya zo ya kalli tsabar idan mutane ya ce wai shi idan an kashe shi annabi muhammad aka kashe ba mu sani ba annabi ya kaskanta ne ya dawo ka makka wajen kaskanci ka kamanta kanka da shi ko ka ɗaukaka ne ka kai matsayin annabin ne kake ganin in an kashe ka annabi aka kashe da haka mutane su dawo cikin hankalinsu duk wata kalma da za ku ji ya faɗe ta to ku sani cewa shi ne yake so ya zagi annabin shi yasa ya juya kalma wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bi ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh